akwai wasu tambayoyi da suka hanyi mana kwantai wani dan uwa ya tambaya ce salamu alaikum tambaya ta ita ce malam ana iya gina masallaci da kuɗin zakka gaskiya bai kamata ba domin gina masallaci baya cikin categories da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a ba wa zakka ala ramma wani categories ne Allah ya ce za a ba wa zakka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها وفي الرقاب والعاملين والمؤلفة والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل اسم تقصني للفقراء فقيرين fakirai su ne wa'anda ba su da cin yau bare na gobe ba shi da aiki ko kuma aikin da yake ma ba zai taɓa isassa ya rayu ba kaddara yana gadi ana ba shi naira dubu takwas ko goma a wata kuma yana da mata biyu da 'ya'ya goma sha biyar ba ana haka ba kuma yanzu haka ma yana neman aure <laughs> wani abin sai ba haushi wallahi kuwa shi kullum baya tunanin matsala ba ruwansa kai kasanta ana ba shi naira dubu yana ɗaukar dubu goma yana da mata biyu kuma ya kamata a ce yanzu dubu ɗari ce yake yin matsakaicin bajet na gidansa banda abin da zai ajiye ko da wani abu ya iya tasowa to amma da zara an ƙara masa albashin dubu biyar to sai tunanin kuma ya kamata ya karo wata matar to wancan maganar kara aure babin shi daban to wannan amma dai sunansa fakiri yana buƙatar tallafi shi kuma yawanci fakiri abinda yake buƙata a zakka abinda zai ba shi rayuwa ta kusa da haka shi fakiri in ka ba shi buhun shinkafa ma fa ka shi zakka da shi yasa ake so in dai da hali da za a tsaya a yi nazari masu ƴan ƙaramar zakka su yi fokasin ɗin fukara wanda irin zakkarsa ba tafi naira miliyan ɗaya ce da shi gaba ɗaya da jarin da ribar kaga zai fitar da 25,000 naira wannan sai samu fakiri ɗaya ko biyu ya ba su 25 za ta ishi kowa ya sai buhun shinkafa ɗaya ɗaya wanda in ka ba shi aƙalla wani za ta iya masa wata ɗaya wani ma in ba shi da iyali da yawa ta mishi wata biyu wani ma in za su dinga ririta suna cancana ta musu wata uku wani kuma ta masa sati biyu akalla ka toshe masa ka rage masa raɗaɗin tunani da bala'in yadda zai samu abincin sati biyu sai kuma ya dinga in mai hikima ne kuma Allah ya yi masa lutufi sai ya dinga tara abin da yake samu a sati biyu wataƙila ka ɗora rayuwarsa kenan kuma sai ka ga ya ɗoro as-sadaqatu lil fuqara wal masakin da miskinai miskinai su sun dan fi fakirai domin shi miskini yana da rufin asiri amma rarar kudinsa ba za ta isa ya biya dukkanin bukatunsa ba shi necessities yana iya bakin kokarinsa wajen kubuta daga su misali dan dai maganin da bai ta kara kara ba dubu biyar dubu goma dubu ashirin an kwantar da shi a asibiti ma ko wani nasa dan wata dubu hamsin zai iya shiga ya fita ko bashi ne zai iya ci an yi albashi ko in kaya sun zo ya ɗauka ya baya tikila ma yana da motarsa ta hawa zai wanke motarsa ya kayan sallah ya wa 'ya'yansa komai da komai amma da a ce Allah ya kada Allah ya kaddara da a ce wani bala'i zai taso mai na dubu ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku to shi ma a ranar shi da fakiri duka yanayin su ɗaya shi miskini kenan kai wani ma watakila yana da jarin da in ka je kantinsa jarinsa ya kai duk ya kai miliyan biyar ko sama da haka idan yana da miliyan goma ko sama da haka har yanzu dai miskini ne yau mai miliyan goma a rayuwar najeriya a irin wannan zamanin me yake da shi canji ne kudin fa yanzu to har shi ma wannan ya cancanci zakka to amma wannan shi ba kowa ne zai iya bashi zakka ba akalla sai wanda ya ninninka shi akwai mutumin da idan ya kirga kudinsa da abubuwan da yake gudanar da kasuwanci wallahi akwai yanzu mutumin da ya fi mallaki biliyan ɗaya yana da zakkan miliyan ashirin da biyar to ka gaya mu zai fidda zakkan miliyan ashirin da biyar watakila in ya lura akwai wani makwabcinsa da yana da jarin ya kai miliyan goma amma a wannan marar ta rashin ciniki an fatattako 'ya'yansa a makaranta wallahi ni na san wanda suna da yafi miliyan goma amma ba su da kuɗin da su ke biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta yana da 'ya'ya wajen shida kowanne akalla yana biya wancan dubu ashirin wannan dubu goma sha bakwai wannan dubu talatin a haka in ka tattara zai biya kusan dubu ɗari biyu a tam ba shi da ita kuma akan haka an koro 'ya'yan nasu a makaranta sai ka ce dole sai ya cire sai ya mai da su ta gwamnati tsarin rayuwarsa ga irin tsarin da yake tafiya a kai wani ba wai ɗage ya kai yaransa irin wannan makarantar ba to wannan kaga akalla in ka ji labari shikenan za ka iya ware masa a cikin zarka in ka ji labari ka ce to ga wannan a biya wa yara kuɗin ba ko baka ce ba ma kana bashi a ranar zai maza maza je ibada tela a je a biya kuɗin makaranta miskini ne yana buƙatar zakka wani kuma a watakila rashin lafiya ce ta tashi matarsa sai an mata operation kuma sai an je india gashi yana da kasuwa yana kuma komai ka ji labari yana shirin sa motarsa a kasuwa wannan motar kuma ita ce rufin asirinsa da ita yake zuwa kasuwa da ita yake jigilar iyalinsa wanda idan da kuna da arna a kusa da ku suna kirga masu rufin asirin cikin musulmi sun kirga mutum goma har da shi daga ran da ya sai da mota sa an rage muku mutum ɗaya da ka ji labari to kuma kana da zakarka ta 25 miliyan nawa ne gaba ɗaya aka yi budget miliyan uku ne kace to shikenan bar motar ka ga miliyan uku ka je kai zakka ce kuma ya ci zakka ya cancanta wasu suna ga kamar miskini bai cancanci zakka ba sai ka ce kai da Allah can ka falle shi ba hannu ta aiki ba yake ba dubu saba'in yake ɗauka dubu ɗari yake ɗauka eh ko dubu ɗari yake ɗauka amma ka duba nauyin da yake kansa wani yana ɗaukar dubu ɗarin ko ɗari da hamsin ko ma ɗari biyu amma ga iyayensa nauyinsu yana kansa dan uwansa kila ya mutu ya bar masa 'ya'ya haka dai abubuwa sun tara masa wanda inda za ka tsaya kai masa lissafi ta bayan fagen haya kuɗin duk karewa su baya iya tara komai a rayuwarsa ko kuma watakila mutum ne mai daraja a cikin al'umma misali limamin masallacin ku ne ko malamin unguwarku ne amma yana da ɗan aikinsa yana koyarwarsa ko a primary ko a secondary ko a higher institution ma ko yana ɗan aikinsa a wata ma'aikata ko yana ɗan zuwa kasuwa ya buɗe kantinsa ya komai babur yake yake hawa kullum burinsa Allah sarki har Ramadan ya kare daga farko har karshe shi gani yake aka bashi mota a Ramadan ɗin an sallame shi shi sa Allah ka bani motar shiga Allah ina da iyali mota wani a biya masa umara ya tafi maka amma mota yake roƙa Allah ba shi motar da zai dinga shiga asirin sa ya ka labari ka ce to lagafin ta malam ga kuɗi a je a sayi mota wani kuma ya ce kai malamin nan fa yana da rufin asiri yana da rufin asiri amma miskini ne kuma yana an masa rijista a cikin suratul tauba har da shi a cikin da za a ba zakka wannan da ka je ka gina masallaci wanda ka gina shi tunda ita zakka not for building and developing projects, no matter how good it is. It is for building and developing, developing people. Mutanen da su ne in kai gina su za su zo su sponsoring and projects in da kansu. Lil fuqara wal masaki wal na alaiha. Sai kuma waɗanda suka yi aiki akan zakkar ko dai su ne suka taimake ka wajen haɗa kuɗin zakkar. wannan shi yake jire maka kanti wancan shi yake jire maka wannan shine accountant ɗinka wannan shine sakataren ka kuma an hada za a fitar da miliyan 25 a gaban su an fitar da miliyan 25 an rarraba shi tun da yake a rayuwarsa baka taba sallama sa a shekara da abin da ya wuce naira ɗari biyu ba amma a gabansa ka mika wani naira miliyan ɗaya sai ka sa hasada ta shiga zuciyarsa kuma a bayan idan ka sai ya cewa kai gaskiya mai gida baya kyautawa wallahi wannan zalunci ne kuma in ya samu damar da zai iya kibe ka sai ya kibe ka wallahi ko bari to amma misali in kana da tsari in kana da tsari in shekara ta zo ba zancen yi tabbas wasu suna da kyautatawa duk shekara suna sallamar yaran su amma ba a zakka ba to ai da za rike kuɗin ka ma ka sallame su zakka an ka fidda zakka mai kyau mai yawa shikenan ka kyale ka ba da shi ƙananan masu kuɗi su ji da fukara su rike muku fukara din kai kuma yanzu ka zo wajen al'amili na alai shikenan na fitar miliyan 25 bari in miliyan 3 a cikin miliyan 3 nan in samu kwararren yara na mutum biyu in ba su zakka sai ka samu masu amana da ƙoƙari sai ka ce toga wannan kujajari ba za su taɓa yi wani hassada ba kuma kai kuma ka ji tsoron Allah ka ba su su wa'annan su ne ake ba su don su ma yi zakka fakiri shi sai dai in kana da wadatar ka ka azurta shi ka bashi kuɗin da zai arziki wannan ba laifi shi ma amma wannan sai ka bashi abin da shi ma faɗi yanzu ka bashi 1.5 wataƙila in ya tafi da 1.5 ɗin nan musamman in kaya kake siyarwa ka ce to shi kenan ka je wannan 1.5 kai ma ka je ka ja jarinka to mai gida na gode Allah saka da alheri to amma sai ka lura kuma wantakila in zai kama kanti gaba ɗaya zai iya kama hayar kanti na naira miliyan ɗaya dubu ɗari biyar ta yi masa kaɗan to a nan kuma sai taimakon ka ya sake shigowa wannan na Allah ne da ba ta sace ba ta bace to kai kuma yanzu za ka iya cewa zai iya kawo maka dubu ɗari biyar ɗin kai kuma ka kawo kwantena ka ba shi kayan miliyan biyar ma watakila in ka san mai adani ne watakila wannan shagon da ya kama wuri ne fuskar kasuwanci kuma yana da experience in ya dinga juyawa in yana da adani kana karɓa yana maka ciniki kuma sannan yana yau kansa ana nan ana nan ana nan in ya tashi lissafi baɗi ya dawo maka da kuɗin ka gaba ɗaya sai ka ga ya haɗa banda kuɗin da ya ware ya biya kuɗin rumfa yana da naira miliyan ɗaya da rabi wanda a miliyan ɗaya da rabin nan zai cire zakar nawa zai cire 2.5% kaga ga dubu ashirin da biyar kuma sa'an ga dubu goma sha bakwai da ɗari biyar kaga zai cire wajen talatin da bakwai da ɗari biyar shi kuma sai je ya ji maka da wasu fukara ka kai ma ka daga shi shi ma ya taso kuma in ka cire shi zaka dau wani miskinin kuma shi ma ka dora shi a wajen ya ci gaba da aiki al'amilina alaiha kenan al'amilina alaiha kamar malaman da ake kira ko a musu waya su taimaka wajen fidda zakka ba kuma wanda ake zalunta irin malamai yanzu nan lokacin zakka yayi salamu alaikum akarwaka Allah wallahi ina da wata kudin ne kaga ana bina na bashi a waje kaza ko anan an tutturo mana tambayoyin zakka amma ba ga ko naira daya ko to wallahi kudin ne kaga akwai kaza dai ya tsaye da kai ku samu ku yi calculation a gama to amma baka iyakacin ka kenan kuma kana da haƙƙi kana cikin al'amili na alaiha sai dai in ka wadata tabbas akwai malamin da ba za ka rufe shi da zakka ba kai ka san cewa dai da ganin kura ta ce mutum musamman irin malaman yanzu masu kuɗi wani kuma akwai zakar da ba za ka iya zuwan masa da ita ba haka zakar dubu biyar dubu goma in kuɗin ka ba su da yawa ba malamin da shi ma zai iya ba da wannan dubu biyar dubu goma amma in kana da reasonable kuɗi masu yawa to tallafa wa malamai wa addinin ka ne domin in ka tallafa masa watakila zai toshe wata kafar da zai tsara mutuncinsa ba kama ina a sanin kaji ka ba wa mutane kuɗi a wajen limamin da yake jan ka sallah ka bashi yana taraf kalma ya zo an yi sallah yana tunanin a idar in ya je gida mai zai ba wa iyali akwai abubuwan ban tausayi zuwa akwai wani bawan Allah ɗazin na wannan live abu ne da ya faru min babil misal tahaddusan bi ni'matillah alhamdulillah ya bugo min waya in shekaran jiya ya bugo min waya na ga wayarsa ina cikin karatu da in na gama na kira shi na gama manta da sai ya bugo min da wani layin da ɗaga muka gaisa wala babban malami ne mai da'awa ko kai. wanda ni dai na san idan bawan Allah nan ya mutu wallahi in aka ɗau mutum ɗari da wuya za su iya aikinsa so da Allah ne kaɗai san yawan mutanen da suke musulunta ta hanyar ya da'awa ya sauran su ya babban labari ya ce na ce a ina kake tafsiri ya ce to da zai tafsiri amma yanzu wani aiki ne taso da ya fi tafsirin mahimmanci kuma fa babba ne a cikin al'ummarsa a inda yake zaune kusan shine babban malami a wajen amma ba su taɓa gane halin da yake ciki sai ce yanzu haka ma maganar da ake wallahi wani fasto ne ya musulunta da shi da iyalinsa gaba ɗaya mun yi doguwar tattauna da shi ya gamsu kuma ya karɓi musulunci ya ce to alhamdulillah kuma gamsuwa ce ta ba wai tilasta masa aka yi ba bisa wasu sharuɗa ba da muka gama waya can sai sake bugo min ne ga waya sai na ɗauka sai ce wallahi malam magana nake so in maka dai ina jin nauyi na ce me faru ya ce wallahi malam al'amuran rayuwar ne sun a nan da dai ba ma kokawa Allah dai ya mana duk abin da ya kamata ya mana ya ba mu a cikin addini ya ba mu da ni'ima da rufin asiri ko mutane duk suna ganin mu da rufin asiri ya ce amma wallahi jiya mun yi buɗe baki ba ma'aro wanda za mu ci a gida abin da ya zo min a nan walil hadisi baqiya ina mutanen al'ummarsa jira suke sai ya zo ya roƙa yanzu wannan kana jin idan ba an samu wani mai kai zuciya nesa ba in kun tara wasu kudaden ku na kwamiti a masallaci ko ni zan bashi fatawa ce yi gaba da su kawai a tattauna ya gaji da ku kore shi to da me kuke masa shi sai ka ji an ce wani malamin ya ci kuɗi wallahi wasu yau ce take sa su ci kuɗi mun sha ganin wannan lokacin muna ya sayyadantaka muna islamiyya sai mu tara kuɗi a tara kuɗi sai a ba mu aji sai je aji su karshe sai dai a zo a ta cece ku ce a ta cece ku ce karshen hukuma shine a cire shi amma duk wanda ya haka zaka ga cikin matsi yake ya kamata ma in kuka yi nazari ku kara masa yana cikin al'amilin alaiha akalla ma kana so ka janyo shi a jika ni na ga wani kuma da ya buga misali a Najeriya nan wanda wasu suna ina gaya muku za ku san su wallahi ya samu bawan Allah ɗalibin ilimi ya zaunar da shi ya ce alagafarta malam Allah ya hore mun dukiya biloniya ne a ɗaya daga cikin garuruwanmu na arewacin Najeriya biloniya ne bi ma'anar kalima yana cikin matasa masu kuɗi ya kira wannan bawan Allah ya ce na amince da addinin ka. ina so ranar gobe alkiyama kar Allah ya tambaye ni akan wani abu da ban yi daidai ba na zakka ka ga yadda zan yi zakka ya karanta masa irin karatun nan da na yi muku sai ce to abin da nake so zan ɗauke ka aiki kuma zan biya ka albashi yanzu ga abin da yake nawa na dukiya ga abin da yake hannu ga kuma abin da nake bi ka fitan min da zakkar kuma ka duba min waɗanda suka fi cancanta kuma a bayanin da kai mun kai ma kana cikin wanda suka cancanta ka sa har da suna ya ce kuma ka duba abin da ya fi dacewa ya ce a kana da yan uwa yan iyayenka suna da yan uwa ya ce to abin da nake so zan kawo maka iya mutanen da ni nake so a yi allocating musu kai kuma ragowar duk gaba ɗaya ka saka waɗanda kaga sun dace kai adalci in Allah ya tambaye ni zan ce na wakilta ka kuma ka shi kenan. Allah ya ce to shi kenan abinda nake so shi ne. ya gaya min fikirar da yayi ni wannan baki da baki nake rawaito muku amini na ne sosai cikin abokaina na ce to da ya tashi sai ga to tunda amana ce ta kuɗi masu yawa ya ce kawai to da ya tashi sai ya je banki sai ya samu wani manaja musulmi sai ya ce masa to da Allah da amana da aka dora masa amma yana so su yi wani abu zai sa mutane su zo duka abu ɗaya musu account a lokaci ɗaya duk wanda ya list ya komai sai sa shi ya zo ya buɗe account dole a wannan bankin duk suka zo suka fi buɗe dama kuɗin duka suna wannan bankin dan ya taimaka masa wajen record da ya tashi kowa gaba a lokacin aka tuttura musu shi kuma aka ba shi tala na cewa ga abin da aka tura wa kowa sannan kuma ya sa aka yi covering ɗin abun komai da komai da tsare-tsaren da sauransu da aka gama ya ɗauko comprehensive report ya bashi ya ce to kai kuma ga albashinka ya ɗauka ya bashi albashi ne. tsoka ya ce ba zan gaya maka ko nawa wani ce don kanka bani nawa ka san kenan ya ce wallahi ya bibiya ya bibiya cikin masu taimakawa addini don wani lokacin akwai sa'ad da malamai kawai ake tunani akwai masallatan da in an tashi kawai komai malam malam to akwai kuma wayannan auxiliary members din wanda su kuma sun fi bala'in bukata fiye da malam akwai wanda zai zo din ya taya malam din a yi komai ya gyara wa malam mota ya bude masa ya shiga aje gida a da shi malam ya san yana da damuwa amma ba kowa ne ya san yana da damuwa to ka gani sai nake ga wannan kyakkyawan fikira ce mai kyau wadda kuma wayewa ce shi ya kubuta a wajen Allah kuma a sanadiyarsa wallahi in kaga alheri da kuma ci gaban da wannan bawan Allah ya samu a rayuwa shi kuma yace tun da ya fara wannan tsarin ina jin yanzu yi shekara ta uku ƙara samun promotion yake yi a rayuwarsa da arzikinsa shi yana jin daɗi shi ma yana jin daɗi wanda ake ba kuma suna jin daɗi ba kuma zancen irin masu kuɗin mura sai kai wannan tunda na bashi shikenan ba zan ƙara masa akwai wani wanda in ya zo iganka lokaci ɗaya to fa shikenan ya gama da kai duk bala'in da zaka shiga ka hujjarsa kawai ba ya baka ranar nan ba kai kuma sau nawa Allah yana baka abin da ake so dai ka ji tsoron Allah in ka ga fakiri yana bukata bukatar da za ta yi saving ɗinsa daga rayuwa ka kyala miskini ka saving ɗin rayuwar fakiri Allah zai tambaye ka ran alƙiyama kar ka ce dan wannan malami na ne dan dan uwa na ne gwanda in taimaka masa ai shi ma an mai rijista wallahi sai Allah ya tambaye ka wal amilina alaiha wal mu'allafatu akwai kuma wa'anda su kuma masu kuɗi ne kila ma sun fi ka kuɗi amma sai ka yi musu ka ba su zakkar kamar ka ba su kyauta ko dai saboda arna ne amma an ga duk suke da karɓar musulunci wani da kaji ka cake masa kuɗi ba zai zo ya musulunta ko kuma in ba su musulunta ba akalla ku nuna wa kuciya baka ku gaya musu ga yadda musulunci yake kula da economic system na mutane ma baki ɗaya kawai yana zaune yana arnancin zagawa yana fama da dan abin nan kawai yaji an kai masa wasu makudan kuɗi an ce zakka ce wannan is an islamic financial obligation da musulmai are bound to give it as a charity to their fellows kai ma you are lucky to be among the beneficiaries beneficiaries shikenan kaga a wannan zai sa ya ji daɗi ya daina wa musulunci wani irin kallo na gidadanci sai ya dinga kallon musulunci wani addini ne mai kyau kaga ya shiga cikin almu'allafat qulubun a wani mugu ne azzalim ya fi karfin ka ba yadda zaka yi da shi amma kana so ka samu soyayyarsa akalla ya daga maka kafa muguntan nan da yake ya daina kenan ba kai ba ruwanka da wani yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi kai ka san ka fi shi kawai wata rana ka aika masa da wasu kuɗaɗe aiko ko na ga kuɗi ka ce a wallahi zakka ce na ga ya kamata in baka eh, a yi addu'a shikenan watakila daga lokacin ya juya ya koma masoyinka ka kai ma Allah an taimake ka an dan baka bekansi a cikin zakkar amma kada ka so zuciyarka ka tafi nan ka kyala wanda ya fi shi bukata almu'allafatu qulubuhum ko dan bid'a wani makwabcinka ne kullum kana so ka hana shi wani abu na bid'a kana ta tunani ka kasa kai da shi fuskar shanu kuke ka wuce ya wuce ranar nan sai lokacin zakka ya kawai sai ka aika mai da naira miliyan ɗaya watakila in ya zo maka godiya da sa a take ce algata salamu alaikum alhaji Allah ya na ce a tashi tashi dan ja wannan ka gyara lokacin so kake ma yayin rubu usak ba nisfu usak ba za ga ya gyara kudi ba aka ce maka hada ma alaji ce sai ka sai ka shiga mai da da aka ce ai ka san saboda kasan annabi sallama baya saka zani ko wando ya huce gwiwa ya to ba komai shikenan Allah ya saka alheri akalla ko da in ya hango ka ne za ga yana kokarin gyara wandansa kafin daga baya kuma shi ma ya fahimci dadin dage wandan ko ya zo yi maka godiya ko wani abu ko taran ka wani shi alaga ta mal a ah, alaji ina gajiya ya al'amura ya saki fuska ka ce alaga ta kuma aske gemu ake yi kuma dai gashi da an dan bashi to alaji insha Allah ko dan ka gani ma nan gaba sai ka ga yana barin gemu ba ka ce ci addini ba Al-muhallabacin mu'allafatu qulubuhum kenan ko da yana da wadata wal gharibina to sai mutanen da aka manta kuma sune wanda ake bi shi ah, wa fir riqabi kai sai kuma wanda suke a hannu a daure kamar yanzu prison din nan da aka yi magana wallahi da ka gina masallaci wanda ka kundige kudin aje a ga mutum nawa ne aka zalunce su aka kai su prison ko rashin gata ya hana su fitowa a je a belo su in dai kuɗin zakka ce ba sai dai in sadaka ce to wannan al'umma tana buƙatar masallacin kama irin wa'annan wuraren da za ga masallacin kusan shi kaɗai ne masallaci to a nan in kyauta ce sai ka gina masallaci amma kuma a arewa ba sai ka zo tarar da ga masallaci can ɗan taku kaɗan kuma su ma sun rushe nasu sun kafa kuma akwatin fi layi, kuma ana kamfen a kawo zakka wannan ka ba sai Allah ya kama ka wallahi ka je prison ka je ka tarar da wani naira dubu goma ce za ta fito da shi shekarar sa biyu yana waiting trial mun je mun gani imam malik ya ba da labari ya faɗa sai a tallafe su a taimaka musu wani kuma an masa ɗaurin rai da rai amma kuma yana cikin prison ɗin yana fama da wata irin rashin lafiya wanda yana buƙatar kuɗin magani sai ka je ka taimaka masa wa firriqa wal sai kuma wanda ake bi bashi wayannan mutanen da ake bi bashi wallahi suna da yawa a cikin yan uwanka a cikin makwabtanka a cikin abokanan aikinka abokanan kasuwancinka wanda bashi yanzu ya zama kusan ba wanda baya cin bashi kullum mutane kukan su kenan to wannan da zaka iya zuwa ka ji to nawa ake bin sa eh ana bin sa naira miliyan ɗaya Allah ya sa ka fitar zakkarka miliyan uku sai ka ɗau miliyan ɗaya ka bashi ka kashe wa musulmi wata matsala shi kuma sai ya shagala da wani abu wataƙila ba don bashin nan ba da tuni ƙarfin halinsa da ƙoƙarinsa wajen sana'a da tuni yanzu ma shi ma ya samu kuɗin da zai zaka a sauran sa miliyan ɗaya ya rasa yadda zai ya ma daina fitowa kasuwa ka taimaki shi ka taimaki iyalinsa sannan wanda ka biya bashin kuma wataƙila shi ma kaɗan yake jira kuɗin su kai zakka kana biyan sa bashin shi ma sai ya tofin sai su zama zakka sai ya fitar sai ka kaɗa zumunci ka gyara abubuwa da yawa wal gharimina wa fi sabilillahi sai kuma wa'anda suke masu yin aiki na fi wannan fi masu fita yaki da wannan ne malamai suka riskar da su da ɗaliban ilimi mar misali yanzu a samu wani ɗalibi lokaci ya yi ko a samu wani ɗalibi wanda shi gaba ɗaya rayuwarsa Allah ya hore masu ƙwaƙwalwar karatu da kuma iya karantarwa to karatu yana cin lokaci yana cin kuɗi yana so ya karance kutubu sitta gaba daya bukhari muslim tirmidhi nasa'i abu dawud ibnu maja in ya gama kuma ya dauko musnad da imam ahmad hadisai dubu in ya gama ga muwatta ta imam malik hasali ma tukunna kafin ya haɗa littattafan nan da sharhin su akalla yana buƙatar kuɗi wajen dubu ɗari biyu sannan in ya shiga karatu yana buƙatar kuɗin da zai dinga ciyar da iyalansa in ba shi da iyalai yana buƙatar abin da zai aure da sauransu to in ka ga mutum gaba ɗaya rayuwarsa tana da maili zuwa ga bincike da kuma bayarwa da taimakawa to shi ma fa jihadi yake fi sabilillah akwai malamin da zai fito ya harɗe a makarantar zaure tun karfe bakwai na safe ai ta zuwa karatu ai ta zuwa karatu ai ta zuwa karatu ba zai tashi ba sai karfe ɗaya za a je ai sallah a ci abinci a ɗan huta la'asar na yi ya sake dawowa a fara zuwa sai magariba to in magariba ta yi kuma zai je masallaci sai bayan sallar isha sannan in ya zo gida kuma zai kulla kofa sai ya hau bincike saboda karatun gobe dan Allah wannan in baka in bai zama fi sabilillah ba to kuma me zai zama dalibi ne daga nan zai tafi Nijar karatu ya bar matarsa a nan ya je can ko ya tafi Sudan shekara hudu yana fama da kuɗin da zai biya kuɗin makaranta yana fama da rashin lafiya ƴaƴansa anan yana fama da kaza kuma yana kokarin ya je yau karatu da zai zo ku amfana wannan yana cikin fi sabilillahi yana da kyau a kalle shi a ga me yake bukata in ma yana da ɗan asiri to yanzu iyalansa suna bukatar motar da za a dinga zirga zirga da su an samu wani hamshakin mai kudin da zakarsa take da yawa ya fitar ya bayar ya taimaka shi kuma wani in ya tashi ya ce to shikenan bari ya ba da zakar da ɗalibin nan zai iya aje abincin shekara wani kuma ya taimaka masa da abin da zai iya riƙewa a hannunsa don ya biya kuɗin registration sai ya saki jikinsa ya yi karatun da in ya zo za ku amfana da shi ko kai baka amfana ba ƴaƴanka ba su amfana ba al'umma musulmi za su amfana sai mu rage kyashi da kufurci sai na karshe wabin sabi da wanda ka gan shi akan hanya yana da alamar bukata komai kuɗinsa ta yi ya zanto ya ɗauko 'yan kuɗin kaɗan da atm card ɗinsa ya zo ya sa atm ɗin ya sa atm ɗin an yi blocking ɗin account ɗin ya kasa kuma yanzu ɗan abu kaɗan yake nema da zai kwana a hotel in kana in kaga ba za ka iya bashi taimako ba to ka bashi a cikin zakka ko rance ne ka ba Allah rance kafin Allah ya sa ka fitar da zakar sai ka cira a cikin zakar wallahi za ka ga wani mutum da kayansa masu tsada da motarsa da komai ka ga yana kokarin ya baka jinginan mu kullum motarsa kafin gobe ka bashi abin da zai samu ya ci a lokacin wani ba zai iya zuwa ya roƙo ba babban mutum ne ya ma fi ka arziki amma yanzu yana cikin damuwa to balle kuma talaka wanda zai taso daga garinsu daga arewa ya zo nan neman kuɗi watakila yankan farce yake shi yake yanke maka farce kai da iyalanka ƴaƴanka wannan yana da buƙatar ka bashi zakka dan yankan farce ba zai ba zai iya yi wa ƴaƴansa aure da yankan farce ba zai iya cin abin da yake so ba da yankan farce in yi auren ma ka bibiya ko dai sadaka aka bashi ko kuma da wata sana'a can ta da ibn sabil ne ka taimaka masa gashi fakiri gashi ibnu sabil to wannan yan uwa shi shine amma babu inda aka ce wai ka je kuma ka gina masallaci da kuɗin zakka wannan zalunci ne ka ɗau kuɗin zakka kai wani abu da su daban a cikin nan akwai masallaci babu amma malamai sun ba da fatawa in ana garin da addinin musulunci ba a samun damar ɗaukar nauyinsa dole sai a irin waɗannan zakokin to kamar misali a ƙasashen da suke da minority na musulmai kuma babu wayewar ciyar da harkar musuluncin gaba to ya halatta ma a je a nemo zakar ko a wata ƙasa ce a zo a gina masallacin da shi wannan babu laifi amma haka nan zikau kuna da masallata ku kyale su kuce za ku gina masallaci ba zai yiwu dole ya kamata tukunna a tabbatar da cewa masallatan ba ka ba sai ku gina masallacin masallatan su zo su ringa sace muku lasifika su sace fankar su je su ci abinci kun ga an yi ba a yi ba kenan an raka ba ko ya dawo a nan za mu tsaya saboda mun yi darasi ma guda kenan akan asnaf na mutanen da za a bawa zakka Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu gane Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka koya Allah kuma inda suke da halin fidda zakkar su yi kokari su dabbaka abin da aka gaya musu wanda kuma ba su da hali suna da wa'anda suke iya fidda zakkar to su dauki magana su kai wa su wa'annan masu halin watakila Allah subhanahu wata'ala ya ceci mu da irin wannan batutuwa uh, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa